Uh, Babban daraktan hukumar yiwa ƙasa hidima a Najeriya NYSC Brigadier General Johnson Olawomi ke nuna damuwa kan garajen da tura matasan hidima a yankuna masu ta'addanci ke da shi. Olawumi wanda tsohon shugaba Jonathan ya naɗa a Disambar bara ya ɗauki matakin hana mata daga cikin masu hidimar sanya dogon hijabi da tuni hakan ya jawo zanga-zangar lumana da rashin amincewa daga shugabannin Islama. Ya zama wajibi mu kare waɗanda ke aikin hidimar nan, don haka abin takaici ne 'yan ta'adda na amfani da mata masu dogon hijabi wajen kai harin kunar bakin wake. Ba dai mun dau wannan matakin don kuntata wani addini ko wata al'ada ba ce da duk muke girmamawa. Shahararren malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau na ganin hukumar ba ta yi dogon nazari wajen ɗaukar wannan matakin ba. To idan Allah zai bada umarni, ware ne kuma zai ce kar a yi. Ai in kana son ka zauna lafiya to sai ka bi umarnin Allah, ka bi umarnin manzon Allah sai ya zauna da kai lafiya. Wannan ƙasa ta mu tana cikin larura. ko ina cewa muke a ci gaba da addu'o'i da roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya to sharaɗin a roƙi Allah shine a tsare kuma dokokin Allah maimakon a tsare dokokin Allah kuma ana ƙoƙarin a sake fusatar da ubangiji ba dalili bane don ana barna da hijabi kuma ya zamanto za mu hana sanya hijabi ai so da yawa in ka ɗauki misali sojojin Najeriya da 'yan sanda nawa nawa ake kama waɗanda suke ɗaukan uniform na 'yan sanda ko na soja su je su yi barna hakan ba zai sa ka ce duk 'yan sanda ko duk sojoji masu barna bane ko ko su daina sa uniform kaga a kenan su ci gaba da sa uniform kuma suna daukan matakai na ganin ba a samu bara gurbi masu irin wannan ba wannan bai zama laruri ba kenan tunda ba hanawa ake ba mata a misali in an tilasta su yana iya yiwa sai su nuna kamar ba su amince ba kenan ai wannan ba larura ne ba wani larura da zai hana mace ta sanya hijabi tunda Allah ya ce ta sa kai kuma wane ne zaka ce ka ta sa brigadier general Olawumi da sauran shugabannin sassan ma'aikatan gwamnati na jiran yiwuwar a kyale su ko a kwabe su daga mukamansu biyo bayan umarnin yi musu garan bawul da gowa Buhari bayan Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.